من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi a gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah yau Allah ya nuna mana alhamis uku ga watan safar watan biyu kenan na kalandar musulunci na shekara ta 1438 hijiriya wanda ta yi daidai da biyu ga watan sha ɗaya uku ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana a kidun shi'a a shar'ance da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a tambaya ta ɗari da arba'in da tara. idan yan uwa su manta ba jiya mun karasa ayyukan da mahadin shi'a zai yi idan ya zo a wannan duniya ko kuma idan ya zo ƙarshe kamar yadda suke sha idan ya tashi na ƙarshe daga cikin ayyukansa shine dai zai canza tsarin rabon gado ko ba haka ba ta bari mu ci gaba tambaya ta yau ta ɗari da da tara tana cewa halwara da an shiyuhi shi'ati tawqitun li khuruj qa'imihim al-maz'um shin tunda lokacin da mahadin yan shi'a ya ɓuya din nan shin akwai ‘yan labaruka da bayanai da suka zo daga su shekunan shi'a na lokacin da zai fita ɗin exactly wani lokaci ne zai fita tun lokacin da ya ɓuyan shin ɓuyan nashi sati nawa zai ɗauke shi wata nawa ko shekara nawa shin akwai wanda suka yi magana cewa garan da zai fito ga iya ɗan kwanakin da zai na wannan ɓuyan kafin ya fito amma abun ya gagara har yau ina fata an gane ko jawab na'am kwarai da gaske malaman su sun ba da lokaci da waɗansu ce zai fita lokaci kaza kamar yadda za mu ji iftara siqatuhumul kulaini akwai wani malamin su hamshakin malamin su mai suna kulaini ya kirkiro wata magana ya danganta ta ala amiril na ali ya danganta ta ga amirul mu'minina sayyidina ali radiyallahu anhu arda wai annahu su'ila wai an tambayi sayyidina ali kam takunu al wal ghaiba wato uyan nan da limamin su na goma sha biyu din yayi kam wato kwana nawa zai ya bayyana turan da ya buyan kwana nawa zai ya bayyana kuma mutane kwana nawa zai iya bayyana don mutane su fita daga alhaira daga imuwa da rikicewa kala ya suka ce wai sai dina alaike mutu sittata ayyam just six days kawai tunda na sha biyu eh, na sha ɗan ya mutu ana jiran fitowa ai ai ai shugaba ai yana mutuwa ana fidda wani ko ai ba a daɗewa to amma wannan da ya buya in na sha biyu din bayan mutuwan na sha ɗayan ana ta jira dai wai in ji kulaini an tambayi sayyidina ali kwana nawa zai daga ɓuyan ya bayyana don mutane su fita daga damuwa da imuwa tunda ana buƙatan imam sun ce kuma ƙasa ba ta rayuwa al'amuran duniya ya fiti sai da me sai da imam to ga imam ya buya wanda ake jira kar al'amura su rikice ba sai ya ce musu sittatu ayyam aka zo aka ce au sittatu ashur ko kuma wata shida ma yake au au sittatu sinin shekara shida fakultu sai na ce wa inna hadha la qa'ilu wannan zai kasance kuwa qala na amince eh tabba zai fito a cikin waɗannan kwanaki kama annahu makhluqun wa yana nan halittacce ne yana nan halittacce ne mu duba wannan maganan a mujalladi na ɗaya amma ba a faɗi littafin ba ko ko ana ku an faɗa ba a faɗi littafin ba mujalladi na ɗaya ina jin ko itikada ɗin can ne Allahu alam a shafi na ɗari uku da talatin da takwas nan ɗin ina jin alkafa almadda'i kuskuren bugu ne ba a faɗi littafin ba yadda aka faɗi mujalladin da shafin kawai da babi babin filgaibati sai ya ce falam ya furuci ɗan fitan ba har yanzu fawakata shiyukuhum sai shugunansu suka ajiye lokaci wani sabon lokaci na fitan shi ɗin fi sabi'ina min ghaiba kun ga an tashi daga shekara shida da shekara shida ziyai suka ga shiru sai waɗansu shekunai suka fito suka ce kai saba'in sai ya kai shekara saba'in zai fito da ɓuyan aka jira saba'in din ta yi falam ya bai fiton ba fagayyaruhu suka sake kawo waɗansu shekarun ila mi'atin wa arba'ina sana sai ya yi doblin ɗin saba'in ɗin nan ko sai ya kai shekara ɗari da arba'in daga koyansa, duk da haka falam ya bai fiton ba fa'a'alana shuyukuhum sai shekunansu ne suka yi sanarwa ba da zalika na cewa annahu lawakta muayyana muayyanin likuruji babu wani takamaimen lokaci na fitowansa babu shi wa zalika wannan kuma ya faru ne suka yanka wannan hukuncin ba da an tsala bihimul intizar bayan sun zauna zaman jira sun jira sun jira sun jira duk lokacin da aka je a daga lokacin da aka aje a daga lokacin da aka aje a daga jira ya an gaji da jira sai suka ce kawai a faɗa wa jama'a babu wani takamaimin lokaci na fitowanka wata baddad bihimul haira sai imuwa ta yi ɗaiɗaiku da su imuwa ta tarwatsa su kowa da abin da yake faɗa kawai fassara hujjatuhumul kulainiyu nafsuhu sai babban shaihinsu kulain din nan sai ya sake wata kirkira wani hadisi wai an abi basirin an abi abdullah abu basiru ya rawaito daga abu abdullah shine husain kala ya ce abu basiru ya ce sa'altuhu anil ka'im na tambayi abu abdullah shine hussein game da shi wannan limamin da zai fito nan gaba na sha biyu din faƙala wai sai ya ce musu kazabal waƙatuna duk masu iyakance masa lokaci maƙaryata ne inna ahadu baitin la nuwaqqitu mu ahalul baiti ba ma aje masa lokacin fita a'a ba ma ayyana ba ma ayyana wannan maganar ku duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar kitabul hujjati hadisi na uku babu karahiyyati tauƙi babin da yake cewa hanci ne makaruhi ne a bayyana lokacin fitanshi, bayyana lokacin fitanshi makaruhi ne abin kyama ne ba a su haka da a duba littafi na biyu mai suna al-ghaibatu lin-nu'mani shafi na ɗari uku da ɗaya hadisi na shida babi na sha shida ma ja'a fi filman'i wa tauƙiti wa tasmiyati fi sahibil amur babin da ya yi hani da kuma a sa masa lokaci da kuma sanya masa wani lokacin fito babin ya hana ya zo ya haramta babin a ƙarƙashin babin da ya hana tono yaushe ne zai fita da sa lokacin duka a ƙarƙashi za a samu wannan suna fata an gane ko yanzu da babu lokacin fita kawa daga kwana shida suka ce sai dina alimiya ya faɗa da kansu yawa in ji kulaini wai sai dina alimiya ya faɗa aka koma a'a wata shida aka koma a'a shekara shida ina jin ba a ji ba ne tunda shida shidan daga kwana shida wata shida shekara shida abu ya kure ai wai rana ba ta karya sai dai uwar iya ka ji kunya an yi ta sa ranar aure ana ɗaga kenan ina fata an gane ko aka koma shekara saba'in aka koma saba'in din so biyu ɗari da arba'in aka koma babu lokaci to su je ta tambaya ta ɗari da hamsin daidai man makarajun lazi kharaju bihi to wani mafita ne suka saman makansu su shehunan kamar misali yau ma ne zai ce eh, kwana shida gobe ya ya canja ya ce a'a wata shida jibi yanzu ya canja a'a shekara shida gata ya ya canja a'a shekara saba'in kaga sai wanda Allah ya tsawaita ran shi kawai sannan aka ya zo kuma suka haɗu kuma suka ci a'a ku yi haƙuri shekara ɗari da arba'in can shuru dai suka ce ku yi haƙuri babu rana kai haramun nema ma to nan wayar su zai fito to ya suka kaya ga mabiyansu wani zilliya suka samu suka zille wace mafita wace hanya suka samu suka fita daga wannan kararrayin eh, da suka yi din mal makharajul ladhi kharaju bihi amama atba'ihim da mabiyansu min aqidati game da aqidan nan da aka dasa mabiya min wujubin intizar mahdihim al-manqur wajen wajibi da tilasta wa mabiya su zauna zaman dakun jiran fitowar shine kawai iya kauluhum shine abinda suka faɗa mabiya yanzu shi din yana da wakilansa kawai masu zartas masa da abubuwa yana can a ɓoye amma akwai masu zartas masa da ni da ayyuka kawai yana da representatives yana da wakilai kawai shi kenan ko ya fito ko kar ya fito da yana da wakilai masu tafiyar masa da abubuwa shine bi umumi walayatil wilayatil faqih wato shine shugabancin babban malami masanin fiqh daga cikin su babban malami jagora duk inda yake inda na shi'a ne wakili ne na mahaji kawai fa amsa fatawoyi hukunce-hukunce na aƙidan shi'a da karantarwa da ilmummuka da ya'a da me da me da me da me da me duka waɗannan limaman suna wakiltar mahadi sai dai abu ɗaya ne za mu ji shi babu mai yin shi sai ya fito saboda haka fassarau al abi ja'far sun kirkiro wata hujja wata magana suka kirkiro wata mamala suka manna wa abu ja'far sadiq ita annahu kana wai ya ce wa hashahu alhalin atabau bai faɗe ta ba wa kullu rayatin duk wata tuta da aka daga turfa'u da ake dagawa. kabla qiyamil qa'imi kafin fitowar mahadi fa sahibaha dagutun ma'abucin wannan tutan dagutun ɗagutu kuma shi ne tsarin shaiɗan bin tafarkin Yi ubadu min lahi azza wa jalla duk wanda ya ɗaga wata tuta yace ga wata tuta ta jagoranci ta menene to wannan ɗagutu ne kuma yana bauta ma wani Allah babu wanda ya cancanci ya ɗaga tuta na musulunci sai mahadi in ya zo waɗannan limaman kowa zai yi wakilce shi ayyuka amma banda aikin mai ɗaga tuta wannan na organic sai ran da ya fito ku duba ar-rawdatu min al-kafi nan suka yi wannan maganan eh, mujalladi na takwas shafi na dubu biyu da ɗari ɗaya da goma sha hudu a kitabun rawdatu hadisi na ɗari hudu da hamsin da biyu hadisu nuhin eh, alaihi salam yau qiyamah mu duba wasa'ilu shi'ati mujalladi na sha ɗaya shafi na ashirin da uku hadisi na shida babu hukmin khuruji bisaifi hukuncin fitowa da takwabi kafin zuwa mahadi bi ma'ana duk wata tutan da aka ɗaga da sunan jihadi ko da sunan wai daula ta musulunci ga tutanta to wannan daular da ta ɗaga wani tuta da sunan daula ce ta musulunci ko ta ɗaga wani tuta na jihadi to nan daular ɗagutu ne tutar ɗagutu ne wannan jihadin ba na musulunci ba wannan daula ma daula ce ta ɗagutu ta kafurci kuma wani Allah suke bauta ma ba Allah ba Ko ba wanda yake da rai ke ɗaga wata tuta da sunan tutar musulunci sai mahadin shi'a ya fito قال المازن دراني ma rani shi kuma yace wa in kana ƙuha ya du’u ilal haƙƙi? ko da wanda ya tutar a kan gaskiya yake kuma kira zuwa ga gaskiya yake yi to wannan ɗagutu ne shi saboda ba mahadi ne. kuma kuwa yana kan gaskiya ko kiran da yake ɗin gaskiya ne to ɗagutu ne kawai na ya shiga kenan a zan tuka da warwara ba ina fata an gane ko shine ina jin zai yi raddi a nan mu duba wannan magana ta cewa ko da wanda ya daga tutan gaskiya ne akan gaskiya yake ko mai gaskiya ne sun faɗe shi a sharhu usulul kafi mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari hudu da arba'in da bakwai kitabun raubati shi ma hadithu nuhin yawmal wace, wa ikhtara'u sai suka kirkiro an wani sa hannu kun san sai a fito da waɗansu takardu da rubutu ga sam ga sa hannu a ke daga kogo ne shi ya aiko shi wannan an da ake jira ina fata an gane ko ko a kama a ce ga wata takarda daga presidency haka an buga hannu an abin nan an shugaba ya sa sun fito da wata takarda tauki'an da aka sa mata hannu yukhawwilu ba'd salahiyati mahdihim al-mas'um wanda yake nuna cewa waɗansu ayyukan da mahadi zai yi waɗannan manya-manyan limaman shi'an suna wakiltar shi amma banda su wancan na daga tuta so ba jihadi yawa ko kafir ya zo karka yi jihadi karka kare addini ba a yi ko ka yi ma kafirci ko ka daga tutan jihadi ne kafirci eh yace wa ammal hawadithul a am irin al'amura wai abin da takaddan ta kunsa kenan kontent na takaddan da aka buga wa sam wai duk waɗansu alhawadith waɗansu abubuwa da suke faruwa alwaqi'atu masu faruwa farji'u fiha ila ruwati hadisihim ku rika eh, komawa zuwa ga masu ruwaito hadisan mu shine imam manya-manyan imams na shi'a ku rika rifarin cases naku da matsalolinku da damuwanku da hukunce-hukuncenku duka ku rika mai da su kuna rifarin su zuwa ga manya-manyan imams na shi'a domin su yace su ne hujjati alaikum ba da yace su ne hujjata a kanku wa ana hujjatullahi alaikum ni kuma ni din nan da nake koye ni ne hujjan Allah a kanku limamai na su ne hujja na a kanku bi ma'ana su ne manzanni na wakilai na ni kuma ni ne wakilin Allah a kanku haka aka fito da takardar da stamp da sa hannun shi suka ce to kun ga abin da ya turo daga gogo kun gan shi ba ja kike wannan maganar ku duba shi a footnote na uku can sharhi na uku kenan littafin su mai suna kamaluddin wallafzu lahu shafi na 440 hadisi na hudu babi na 45 dhikru tawqi'at alwarida anil qa'im ambaton waɗansu takaddu da aka sa hannu da suka fito daga shi da hadisi da yake boye ku duba littafi na bi al-ghaibatu shafi na da 197 faslun fi zuhuril mu'jizat a karkashin fasalin da yake nuna bayyanan mu'jizozi addalati wanda suke nuna ala sihhati imamati fi zamanin ghaiba wata wajen halarcin da ingancin limancin imam ɗinsu a halin menene muyan wancan imam na sha biyu wato ingancin wakiltan wakilansa kenan duk wani imam na shi'a wakilin mahadi ne da yake ɓoye duk abin da ya yi daga wajen shi ne so ga takarda dama an fito da ita koma da komai an buga mata sa ya sa don ta tabbatar da ingancin wakilcinsu gare shi ku duba alkara'iju wal jara'ihu littafi na mujalladi na uku shafi na 1414 hadisi na 30 babi na 20 fi alamati wa maratibi na wa ausiyaihi wato babin da yake bayanin wato martabobin annabinmu da kuma wasiyansa waɗanda yi musu wasiya cewa su ne za su zo bayan shi littafi na uku al-ihtijaj mujalladi na biyu shafi na 470 tauqi'atun nahiyatil muqaddasa ku duba wasa'ilu shi'a shi ma littafi na hudu a nan kenan mujalladi na goma sha eh, takwas shafi na ɗari uku da saba'in zuwa ɗari uku da saba'in da ɗaya hadisi na tara babu wujubin ruju'i fil qaba'i a ƙarƙashin babin da yake nuna wajabcin wajabcin maida dukkan hukunce-hukunce Walfatwa da fatawoyi ila ruwatil hadisi min shi'a na manya-manyan limaman da suke ruwaito hadisai na shi'a za ku samu nan kuka ji fastaqarra ra'ayu inda shuyukhihim sai ra'ayi dai ya tabbata a wajen shaikunansu ala anna wulayati fuqaha'ihim cewa shugabancin da aka ba wa limamansu na yanzu khasatun sun keɓanta ne kawai sun taƙaitu ne kawai bi masailil ifta da matsalolin fatawa a tambaye su fatawa su ba da amsa nan ne scope ɗinsu kawai an yi restricting nasu kan wannan wa amsaliha da makamantansu wa ammal walayatul amma amma shugabanci na gabe duniya gaba ɗaya allati tashmalu iqamatu daula wanda suka haɗu wanda suka shafi kafa daula daula ta musulunci ta ƙanzan musulunci ta gaske fahiyya min khasa'isil ga'ibi hatta yarji'a wannan al'amari ne da yake anta ga wannan imam nasu wannan kuma za a yi ta zaman jira sai ran da ya fito ya dawo daga inda ya ɓuya wastamarru ala zalika a haka yanzu ake zaune zaman dakun fitowarsa a kafa daula ta musulunci hatta bazara imamuhum al-akbar al-khumaini sai da babban limamin su khumaini din nan wato ya nuna damuwa ya nuna damuwa da gajiyawa game da dadewan tulul intizar game da dadewan fitowan shi ya nuna damuwa wajen dadewa da aka yi ana ziran fitowan shi bai fito din nan ba li ilmihi li'ilmihi bi khurafatihi domin ya san wannan duk kame-kame ne dama to me yace shi kuma ni daga baya sai ya yanke wannan hukuncin fakala yake qad marra ala al-ghaibati al-kubra li imamina al-mahdi ajjala Allahu farajahu akthar min alf ami yace kai zamani fa uyan da babban limamin mu Allah ya gaggauta fitowansa limamin mu babba na kololi oga kwata-kwata mahaji abu fa ya daɗe yau sama da shekara dubu ɗaya kenan wa qad tamurru ulufu sinin na ga alama abun zai ɗauki shekaru dubbai manan gaba kafin ya bayyana kaga ya damu shekara dubu ɗaya shiru ya shiga damu yake to ina ganin abun fa zai kai ma dubbai nan gaba ina fata an gane ko kaga eh, mu duba al-hukumatul islamiyya dama shi littafin shi kenan da ya wallafa lokacin da ya revolution din al-hukuma al-islamiyya daular musulunci shafi na menene na 229 eh, wato adillatu darurati tashkil tashkilin hukuma ya gaba dole kawai necessity ta kama dole a kafa daular musulunci kawai in ba haka ba aida shi da ya revolution ya kafa Iran a matsayin daular musulunci aida ya saba ya saba saboda shi ba na shi bane ya daga tuta iran ba ta da tuta ba a yi revolution ba aka tura wancan gwamnati a 1980 shi kuma ya kafa ya zama to shine shugaba to shi kuma ai ya keta ka'idansu na ce wannan ba haƙƙin imam bane haƙƙin imam ya aisa menene fatawoyin mabiya fatawoyin mabiya da karantar da su da ilmantar da su amma daga tuta da sunan kafa wata daula ta musulunci wannan ba aikin kowa bane ba haƙƙin kowa bane haƙƙin wane ne imam mahadi kuma duk wanda ya daga wata tuta mai yace mai suka ce shehunan dagutai ne kuma abin da suke bauta ne wani Allah ne to bari mu ji yadda za ta kaya shi dai ya daga tuta kuma ya kafa daula to za mu ji ina fata an gane ko mu duba footnote na hudu al-hukumatul islamiyya okay wai a ƙarƙashin babin adillatu barurati tashkil hukuma dalilan da suka sa ya kama dole ya kama dole a kafa daular musulunci daruratu istimrari tanfizil ahkam da kuma eh, laluran da ta kama dole a ci gaba da zartar da eh, hukunce hukunce bayan na shi hukunce hukuncen da aka bashi iya iya bawon shi kenan shi ya wuce har ya kafa daula Wakalar qala al da wata magana da shi imam Kumaini din ya faɗa an nafsihi game da kansa wa zumala'ihi da abokanansa met bi cewa wai su ne humul hujjatu ala nas su ne hujja akan mutane su ne hujja akan mutane kama kana rasulu sallallahu hujjatan hujjatul lahi alaihim kama yanda manzo Allah sallallahu shine hujjan Allah akan jama'a akan bayin Allah ko to su ma su ne hujja akan jama'a hujjan mahadi wa kullu man yatakhallafu an ta'atihim duk wanda ya kuskura ya juya baya daga bari yi masu kumaini da mutanensa da abokansa da'a da biyayya da ladabi fa inna allaha yu'akhizuhu Allah zai maka mu zai musu mummunan kamu wa yuhasibu ala dalika kuma Allah zai musu hisabi akan haka gobe kiyama me yasa ba ku bi kumaini ba da mabiyansa me yasa a danƙe mutane a azabtar da su a ce sun halaka Allah zai tambaye su a filin hisabi ba ku san su kumaini su ne hujja na ba a kan ba a kanku kamar yadda Allah Muhammad yake hujja a kanku ba ku sani ba Allah zai musu kamu wanda duk suka bijire musu da'a in ji kumaini da shi da a imma irin shi wannan maganar da ya faɗa ku duba al-hukumatul islamiyya shine al-masdaru sadiq previous abin nan reference din da muka ambata eh, shafi shi kuma na 84 a karkashin wani babi nizamul hukmin islami mukatabatu ishaq ibn yaqub duba wancan za ku samu da izinin Allah wa qala aidan umayni ya ci gaba da bayani yace wa ala kulli halin eh, ala kulli halin muna faɗa a Hausa ai eh, ala kulli halin dai kaza kaza ko ba haka ba shi ma ce to ala kulli halin dai faqad fawwada ilaihim al-anbiya'u jami'a ma fawwida ilaihim wato faqad fawwada ilaihim al-anbiya'u jami'a ma fawwida ilaihim kuma ne ce ala ayi halin dai in not shall dai dukkan manzannin Allah da annabawan Allah sun miƙa musu sun tura musu wakilcin abinda Allah shi ya ba ma manzannin su isar su ma manzannin sun ba su duk abinda Allah ya ba ma manzanni su isar wa mutane su ma manzannin sun danganta shi sun damka shi a hannunsu so su wakilan manzanni ne wa atamanuhum ala ma atuminu alaihim amanar da Allah ya damka wa manzanni da annabawa su ma da suka zo tafiya sun ɗauko amanar sun damƙa musu su limaman shi'a su Kumaini kenan wannan maganar ku duba na farko din nan ya'ani zumala'ahu abinda yake nufi da zumala'ahu din nan wato eh, fukaha imam na shi'a fuqaha manyan malamai masana fiqh wancan magana ta biyu ku duba littafin nan dai al-hukumatul islamiyya shafi na hudu. نظام الحكم الإسلامي أهلية الفقهاء لقيادة الأمة wato yadda fukaɗin suka qualified they are qualified to rule the world shi ne ahaliya to qualify ka zamanto wato a ƙarƙashin babin da yake nuna cewa a imman shi a yanzu sun yi qualifying wajen menene menene zan kira shi sun cancanta na e sun cancanta yawa wata karkashin babin da yake nuna limaman su fa sun cancanta yanzu su jagoranci dukkan al'umman duniya tamkar yadda annabi ke jagorantanta so they are qualified sun kai matsayi da level inda kawai za su eh, mai gurbin annabawa kawai malaci alkasima da raddi ga raddi bombshell kenan wato ga wani irin raddi a kansu hadihi shahadatun wannan shaida ce da suka ba wa kansu khatiratun mai hatsarin gaske min ayatihim wanda ta fito daga wai ayansu can ba da ayatun lahi ba ayansu can wa hujjatuhum da shugabansu alkumaini wannan maganan da ya faɗa ya ba da irin wannan shaida shaida ce mai hatsarin gaske da ta fito daga bakin Khomeini ala fasadi mazhabi shi'ati min aslihi ya nuna maganan nan da yi ma ya ba da shaidan cewa lallai lallai ginshiki da harshashin da aka gama aka gina shi amma akai ya ruguza shi wa anna ijma'a ta'ifati kulli al-qurun al-madiyati kana ala dalalatin sannan ya nuna ijma'in da consensus ɗin da malaman shi'a da suka gabace shi limaman shi'a da suka yi cewa ba wanda ya isa ya kafa daular musulunci sai mahadi ba wanda ya isa daga tutan musulunci sai mahadi duk wanda ya daga tutan musulunci da sunan musulunci ko ya kafa daula da sunan daular musulunci matukan ba mahadi bane ya fito to daular ta ɗagutu ne shi ma ɗagutu ne kuma suna bauta ma wani Allah ba haka muka karanta ba shi ne abinda magabatan Khomeini suka yi ricin consensus suka yi ijtima'i suka yi ijma'i akai? shi ya zo ya rusa shi da ya ɗagan ya rusa da ya kafa daular ya rusa kaga ya rusa kenan ya nuna ashe abinda waɗancan su suka yi zaman jira suka isu ɗaga tutan su kafa daular su sun kasance a ɓata ne wa anna aqidatahum fi nafsi sannan lalle kuma aƙidarsu a asalin nafsin da suka faɗa ala imamin muayyanin amrun fasidun cewa aqidansu da suka nastanta cewa wannan al'amari ne na wani imam ne mai zaman kansa kaga shi ma al'amari ya ɓaci wallazi kaffaru min ajlihi sahaba kaga ai da haka suka kafirta sahabai ko ba haka ba da haka suka kafirta sahabai suka ce dukkan sahabai kafirai ne saboda sun yadda da menene shugabancin sayidina ali sun eh, sayidina abubakar da khalifancin sayidina umar da khalifancin wane ne sun kafurta su akan haka ne to shi ma ba shi ya cancanta ya daga tuta ba kenan ya daga ba shi ya cancanta ya kafa daula ba kenan shi ma ya daga abinda suke kafurta sahabai da shi shi ma ya yi shi kenan don suna ce ai ba abubakar bane ya cancanta ko da zamanto khalifa sayidina ali ne to shi ma mahadi ne ya dace a daga tuta ya kafa daular musulunci ba shi bane amma ya daga kuma ya kafa to inda har waɗancan kafurai ne waɗannan ma wanda suka yi wannan suma sun zamanto haka ce wal iyazu billah azbata tarihu tarihi wal da eh, zamani na yanzu ya tabbatar da fasadihi bi wuduhin kama ya tabbatar da abunda da ya dauka din nan wato duka dai ƙarya ne kawai suna tafiya akan barna ne kawai wahum yattariquna lil khuruj su dai kawai su yi dimuwa suna kame kame ne lil khuruj alaihi bi aqidatin jadidatin don su fito da wata sabuwar aƙida wa hiya umumu wilayatul faqih da wilayatul faqih wilayatul khafa ne ko yawa faqih din su imam din su duk inda yake shine imam na wannan wajen imam na wannan yanzu yana so ya nuna duniya shine overall imam din to kaga ayya yana so yanzu yayi condemning cewa wilayatul khafa shugabancin malaman su a wurare ne da suke kai keɓantattu ba wanda yake da fawa ya zama yana da wilaya ama ta duniya gaba ɗaya sai mahadi to shi Khomeini ya tabbatar musu shine yanzu mai wilayatul ama ba da an tatawala alaihimu haru, bayan sun gama sun gaji da zaman jiran fitowa wancan bai fito ba kaga ya masa ya masa revolution kenan yayi wa mahadi na sha biyu juyin mulki kawai tunda ya je ya fito shi ya gusu ya ɗare kujeran kuwa wa ya isu sun gaji tilis sun ɗebe tsammani min huruji sahibi zaman daga fitowar ma'abucin zamanin fastaulau ala salahiyatiha ha! sai suka mamuye na wancan ɗin da so an bar su akan fatawa ne kawai ko ba haka ba iya da scope ɗinsu da aka ajiye su su zamanto wakilan mahadi akan fatawowi da damuwan mutane na yau da kullum amma babbar ɗane kujera ta al'amarin mulki da kafa daula da jagorancin duk duniya nan na mahadi ne to da suka gaji da jira bayan ya eh, suka tsallake suka mamaye shi ma nashi tawa ɗin mahadin suka bawa kan yanzu ko mahadi ya fito kenan bai da wani abu da noni ma a zauna zaman jiran shi an ɗaga tuta already kuma an kafa daulan uban ya daga ya tsallake wilayatul khasa ya koma wilayatul wa'am ta da me zai fito da shi kuma babu wata takarda ta nuna shi din ya turo daga kogon cewa ga shi kawai kar a gaji da jira kawai wani ya ɗane kujeran shi babu takarda amma na wancan akwai na ce ai restricted din su kan fatawa akwai har da sa to me yasa ba takarda da ya turo amma suka ɗane to shi ma fa sun saba sun rugurguza ga asalin ka'ida da harsashen da aka gina mazhaban sun kai kenan ban san ko kuna ganewa ba saboda haka sun mamaye dukkan scope da na mahadin duka sun mamaye yanzu ko da ya fito da ba san kuma me zai yi ba in ya fito je zai daga tuta a kuma ya riga ka ya fito a ce zai kafa daular musulunci a ah, an kafa ta already to me zai fito ya yi eh. to ina jin da aka gaba zai fito ba aka yi din don kawai ya yi ta ci gaba da zaman shi abinda ake jiran ya zo ya yi bai yi shi ba an mai yanzu ko ya fito ko karya fito kenan ko a tsaya a kan limaman sha ɗaya ne a haƙura da na sha biyun nan ko ya fito na sha biyu amma bai da aikin yi don an mata ko shi kuma ne ya zama to shine na sha biyu ko ba ku gane abun ba ne dole kawai cikin waɗannan abubuwan a bada a arika ɗaya kawai in kuma an ce a to an mai ta'addanci an ce ta haddin shi an ce ta haddin shi ta sai a san irin mafitan da za saboda haka fa afraga hal khumaini li nafsihi sai kuma ni ya ɗau wannan fawon mahajin kawai ya maka wa kansa wali zumana zumala'ihi ya ba ma waɗansu abokanansa yanzu da ya tafi ai akwai wanda ya wakilce shi kuma ko ba haka ba da ya mutu ai akwai yanzu samna iko yawwa imin fuka fuqaha shi'a ya ba wa wannan fawon kuma ga waɗansu abokanansa daga cikin manya-manya malaman shi'a faƙala sai ga abin da ya statement ɗin shi abin da kuma ya ce wa birragami duk da cewa min adami wujudi nassin babu wani nassi ƙararar rubutacce ala shafsin daga wani mutum man ya nubu anil imami wanda zai zamanto na'ibin imamu da yake ɓoye hala gaibati lokacin da ya ɓuya ɗin nan illa anna khasa'isal hakim shar'i sai dai wani irin ƙarfi da kawon da aka bawa alhakimu shar'i malamin shari'a maujudatun fi mu'zami fuqaha'ina fi hadha al-asr wato waɗannan fawan da qualification din already akwai su da yawa akwai daga cikin limaman mu da yawa waɗanda su yi qualifying sun cancanta su yi irin aikin wancan ɗin. amma duk da cewa babu wani nassi daga gare shi da yace ayi din amma tunda akwai qualified imam na shi'a da za su iya yin abin da wancan ɗin ma da zai yi shi sa kai aka yi kawai maimako a yi ta zaman jira da kaga dai babu hujja babu nasi Allah wanda ya rufa mana asiri duba al-hukumatul islamiyya littafin da shi Khomeini ya wallafa shafi na 52 al-hakimu fi zamanin ghaiba alhakimu fi zamanin ghaibati to babu dai nasi amma an fito an ɗare kawai saboda an daɗe da jira suke ganin abun ba shekara dubu ba dubbai za a yi manan gaba kafin ya fito saboda haka ana bukata kai saboda haka shi ya ɗane kujera amma babu wani rikin nasi kuma bai takaita abun a kan shi ba sai ya ce da shi da abokanansa duka akwai wanda suka cancanta da yawa su dare wannan kujera amma duk da babu wani nassi shi ya ɗane sannan kuma in ya mutu kuma akwai cikin abokanansa wanda zai sace ɗane ina fata an gane kaga dai kame kame ne kawai kame kame ne so waɗancan tambayoyin da na yi rezin ɗazu shi ne za a tambaye su kawai ko sun karya ka'ida sun wuce gona da iri Sun yi shishigi ma mahadi abunda bai ba sun tsallake iya inda aka tsaye da su sun hau ko sun masa juyin mulki kuma sun ɗaga tuta wanda kuma haramun ne duk mai ɗaga ta ɗagutu ne in ba mahadi ba sun zama to ɗagutai kuma suna bauta ma wani Allah to yanzu ko su yadda ba mahadi na sha biyu kawai wannan sun su to idan da shi na sha biyun kumainin da ya ɗo da ya hau ɗin tun da shi ma ya mutu to ko ya tsaya a shi ɗin ne na sha biyu babu wani da zai zo ko kuma a ci gaba kawai su dama ba sha biyun ba ne to ga shi nan dai tambaye da yawa da za su fito a nan sai dai aikace aikace to yanzu ai aikace aikacin kuma tun da a wancan ya ɗane ai shi kenan shi ne dama waɗannan ai representative ne kafin ya fito aka ɗan yanka musu wani ku. in wance ya fito ya zama to overall yanzu annai muhammad sallallahu shine overall lokacin da yake da ko ba haka ba yawa ya ce eh, wa in tadazatu fi shay'in duhu ila Allah wa rasul mu leka tambaya ta 151 ma hiya al akramaka Allah a ko mana menene haƙiƙanin fintisabi shuyukhi shi'a li alil bait me haƙiƙanin makalewan yan shi'a da suka yi wa alul baiti familin gidan annabi da suke ba to yan alul baiti ne yan alul baiti ne me haƙiƙanin abu domin al'amuran nasu is contrary da abinda alul bait familin annabi suke kai to muna so mu kai a tono mana ma menene hakikanin ma dangantakansu su a da alin baiti wannan ce jawab ga amsa nan daga bakin shehun su kulaimi kulaimi ya ce anna amiral na aliyan bari ku ji yadda suke kwandemin alin baiti din mafa wai lallai amirul na aliyu in ji kulaimi wai kala ya ce ya kira mutanensa ya ce ya ashbahar rijal wala rijala ya masu kama da maza amma ba mazan ba ne hulumul atfal masu tunanin yara wa ukulu rabbatil ijali masu hankulan mata rabbatul hijal hijal wato hijal masu sa warwaro ya koma masu tunani irin na mata Ita ji balarabe ce rabbatul hijal ma'abuta sa warwaro mata kenan a wajensu in ka gane ko ce ya koma ma'abuta hankulan mata lawajittu wallahi burina ina ma a ce burina anni lam arakum ban taba ganin ku ba wa lam a'rifkum ban ma taba sanin ku ba Ma'arifatan, wallahi Sanina, na wallahi sani da ku jarrab nadaman ya jawo mun nadama wa aqabat zamman abun ya kawo mun kuma zargi qatalakumullahu Allah zine muku laqad mala'atum qalbi qayhan wallahi kun cika zuciyata da iwa wato kullum suna sa mai pen suna sa mai ciwo a zuciyar shi har ma zuciyar tana ɗiwa don gyambo da yawan e, kona mai zuciyar da suke wa sha'antun sadari gazan kuma kun cika kirjina da fushi kun cika kirjina da fushi wai sai ali ya kira mutanensa da abin nan dinna fa ya faɗa musu wannan magana su ne alin baiti din ai waye ga amma kuma sai ne alwaye ga abin da ya faɗa ya kwangemin nasu ah, ku duba wannan magana a furu'ul kafi mujalladi na biyar shafi na ɗari bakwai da saba'in da biyar kitabul jihad babu fadlil jihad wa qala al-husayn wai ga abin da husayn ya faɗa fi du'a'ihi ala shi'atihi wancan maganar sayyidina ali ne ya faɗa mabiyansa fa wannan magana shi kuma husaini dan ali shi kuma wannan addu'a ne yayi wa mabiyansa wa qala al-husainu fi du'a'ihi ala me mugunyar addu'a idan kaji du'a'uhu ala fulan in kaji du'a'uhu li fulan addu'a li fulan gawani yazo da lamul jarri to addu'a ta alheri du'a'uhu ala fulan to mugunyan addu'a ne akai to wai ga mugunyar addu'an da shi sayyidina Husaini yayi wa me shi atihi mabiyansa magoya bayansa Allahumma yace ya Allah in matta'atahum ila hinin in waɗannan mabiyana din nan ka ba su tsawon rayuwa ka dan jiyar da su rayuwa na wani ɗan lokaci fa farrikum Allah ka rarraba su ka tarwata su ka ta su waje waj'alhum tara'ika qidadan ka sanya su ƙungiyoyi ƙungiyoyi masu yawa masu faɗa da juna wala turdil wulata anhum abadan ya Allah karka yarda ma shugabanni su karka sanya wani shugaba ya yarda da su fa innahum auna domin sun kira mu sun gayyace mu wuna don su taimaka mana wajen yaƙi sun ma'adau alaina sannan suka mana ta'addanci fakataluna suka kashe addu'an da yawa mabiyansa kenan su suka kashe shi a karbala ai suka ce ya fito za su yi supporting din shi to addu'an da yawa shi mabiyansa kenan shi Hussein ku duba al-irshad lil mufid inda yawa wannan addu'a a littafi mai suna al-irshad mawallafinsa al-mufid shafi na 241 shahadatul husaini wa ahli baitihi shahadan da husaini yayi mutuwan shahada kenan da shi da iyalan gidansa ku duba littafi na biyu i'lamul wara lit-tabarasi i'lamul wara mawallafin shi shine tabarasi shafi na 253 الركن الثالث في ذكر الإمام Husain, الفصل الرابع fi zikiri jumlatin مختصرة من أخبار خروجه ومقتله وقال رضي الله لما طئن da abin da ya faɗa yayin da aka soke shi aka soke shi ya ara ina gani wallahi ara wallahi ina gani wallahi anna mu'awiyata khairul li min ha'ula'i sai dina mu'awiya wallahi ya fi mun ya fi waɗancan mabiya na alheri fiye da amma ai mu'awiya yana cikin wanda suke la'anta ko yawwa to yana cewa mu'awiya wallahi ya fi mabiya na ina alheri sau duhu domin ya zaununa annahum li shi'atun suna raya cewa su supporters ɗina ne amma ibtaghaw qatli su suka nemi a hallaka ni wantahabu thiqali suka kwace mun ah, iyalaina wa akhadhu mali suka kwace mun dukiyata su wanda suke cewa su ne mabiyana wallahi la'an akuza min muawiyati ahadan a ce na yi yarjejeniya da ɗaukan alkawari tsakanina da mu'awiya da alayan da kawance a ce in rubuta kawance da mu'awiya wallahi ahkanu bihi min dami da zai fi kare ni daga jinina wa uminu bihi fi al ahli da kuma zan fi amincewa da shi ga iyalaina khairun min an yaqtuluni fi. hada kai da ya fi mu waɗannan da akan su kashe ni fatadhiqu ahli baiti wa ahli iyalaina iyalan gidana gaba ɗaya su halaka wallahi law qataltu muawiyata la aqazu bi aunqi hatta yadfanuni ilayhi silman wallahi da na yi faɗa wallahi laukataltu mu'awiya ta ko da da mu'awiya na yi faɗa da aka zo bi unuki da sun kama ni hatta yadfa'uni ilaihi ilaihi saliman da su da da mu'awiya na je faɗa da da mu'awiya domin ai da mu'awiya aka je faɗa an je a yi faɗa da mu'awiya ne suka ce ya zo za su yi supporting nashi su yaƙi mu'awiya sai sun suka kashe shi ya ce da mu'awiya ne na yi fesin na ce zan yaƙa da in sun kama ni ni ba za su kashe ni ba za su kama ni da raina su miƙa ni ga mu'awiya lami lafiya domin sun san daraja na amma waɗannan sun ci amana wanda suna cewa su ne shi a taɗin supporters ina magoyan baya ɗin nan su suka yaudare ni su suka ruwaito fa a littattafan su ga abin da ya fa'a game da su mabiyansa ku duba wannan maganan al-ihtijaj mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da casa'in sannan biharul anwar mujalladi na arba'in da hudu shafi na ashirin hadisi na hudu babul illatin lati min ajliha salahal hussein bin ali mu'awiyat ibn abi sufyan dalilan a ƙarƙashin babin da suke nuna dalilan da yasa husaini yayi mubaya'a yayi sulhu da uh, mu'awiyat dan abi sufyan alai ku duba wai alaihi la'anat wa liyazu billah dama da sun ambaci sahaban manzo Allah ba fa a ce a ce radiyallahu anhu yanda ake faɗa sai su ce alaihi la'anat shi haka suke faɗa ta takaice takaicewa insha Allah a za mu dakata a nan ko eh mu tashi a tashi mutum amin amin ko akai tambaya mu dakata